Ita ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da labaran wasanni da kuma shirinmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu Madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 28 ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da uku ga watan jumada ula na shekarar 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan nuwamban shekara ta 1960 kasar murtaniya ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka kafin haka dai turan portugal ne suka fara mamayar kasar a cikin karni na goma sha biyar miladiya sannan kuma turan holland daga nan sai turawan ingila da ƙarshe dai a shekara ta 1903 turan faransa suka mame kasar sai kuma shekara ta 1960 kasar ta samu 'yancin kanta bayan wani zaɓen bugar dama wanda aka gudanar wanda sakamakon sai nuna cewa mutanen kasar suna buƙatar 'yancin kansu ƙasar murtaniya tana makwabtaka ne da kasashen algeria mali da kuma senegal masu kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a ranar irin ta yau majalisar dokokin kasar iran ta lokacin ta fitar da dokar samar da wakilai malamai na addini da kuma na lardunan kasar daga cikin majalisar ministocin kasar domin kakkaɓe hannun malaman addini a cikin siyasar kasar baki ɗaya amma sakamakon rashin amincewa da malaman addini suka yi da hakan na tsawon kimanin watanni biyu daga cekuwa kuwa har da margai imam Khomeini da ƙarshe dai sarki Reza Khan ya sake amincewa da dawo wannan doka wannan shine nasara ta farko da malaman addini suka samu a kan gwamnatin sarki sha a ƙasar Iran. karshe masu saurari kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan nuwamban shekara ta 1971 bayan janyewar sojojin kasar birtaniya daga tsibirin abu musa tambu subura da kuma tambu kubra waɗanda suke kusa da mashigar ruwa ta tekun farisa wadda ake kira da mashigar hormuz waɗannan tsibirai guda uku masu matuƙar mahimmanci a fagen tsaro sun koma hannun ƙasar iran kafin haka dai turawan sun mamaye waɗannan tsibirai ne a shekara ta 1887 don ƙulla harkokin kasuwancin su a yankin tekun farisa da bahar oman amma shekara ta 1971 saboda matsalolin tattalin arziki da siyasa birtaniya ta janye daga waɗannan tsibirai guda uku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 labaran duniya da farko ga kanunsu. akalla mutane sha ɗaya ne suka rasa rayukansu sanadiyar zaizayar ƙasa a ƙasar kamaru cibiyar kare haƙƙin bil'adama a ƙasar yaman ta fitar da rahoto a kan asarar rayuka ta dukiya da yaƙin da saudiya shelanta a kan ƙasar ya haddasa ƙungiyar ƙwallon hannu ta matan iran ta samu nasarar shiga cin gasar kofin duniya to sa ga zama da mu a saurari cikakkun labarun akalla mutane sha ɗaya sun rasu sanadiyar zaizayar ƙasa ta afku a ƙasa kamaru rahotanni da suke fitowa da ƙasar ta kamaru sun ce a jiya lahadi ne aka samu zaizayar ƙasa a birnin yawunde wanda ya ci rayukan mutane goma sha ɗaya mutanen da suka rasu ɗin dai suna tsere a kan wani tsauni a wani zaman alhini na rasuwar wasu mutane biyar sai ƙasar da suke tsaye a kanta ta zabtare da su bayan wani tsaiko da aka samu na binciko mutanen da suka rasu an ci gaba a yau litinin wata mace da ta halarci zaman makokin na farko mai suna mari kiliya munduga ta faɗa wa kafar watsa labaru ta africa news cewa mun fara rawa kenan sai ƙasa ta zaftare har ila yau ta ci gaba da cewa tun a jiyan suka fara ƙoƙarin ceto mutanen da ƙasar ta rufe ta hanyar amfani da hannuwansu domin tono su a yau litinin ƙungiyoyin agaji sun da kufa wajen aikin tono mutanen da suke ƙarƙashin ƙasar dama dai tun ajiyar ne aka tabbatar da mutuwar mutane sha ɗaya kuma ana ci gaba da aikin ceto wasu a yau ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar yaman ta bayyana adadin ƙananan yaran ƙasar da aka kashe sanadiyar yaƙi cibiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin da kuma inganta rayuwarsa da ke birnin sana'a na ƙasar yaman ta fitar da wani rahoto wanda ya kunshi bayani akan adadin yaran kasar da suka rasa rayukansu sanadiyar yakin da saudiya ta yi da yaman din rahoton ya ce adadin yaran da yakin da saudiya ta shiranta akan yaman ya yi sanadiyar shahada su sun kai 461 yayin da jumillar mutanen kasar da aka kashe sun kai 18,013 waɗanda kuma suka jikata sanadiyar yakin san kai 296 sai kuma matan ƙasar da yakin ya ɗauki rayukansu suka kai 2,554 sai kuma wasu 2,966 da aka jikata dangane da barnar dukiya da yakin ya yi kuwa rahoton ya ce akwai makarantu har guda 1242 da sauran cibiyoyin ilimi da aka tarwatsa sai wuraren wasanni 140 sai kuma masallatai 1679 su kuwa gonakin da saudiya ta lalata sun kai goma da uku sai wuraren tarihi da 255 To kuna ta da radio biyoci Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Amurka ta ce tana nazarin aikewa da makamai masu cin kilomita 160 zuwa kasar Ukraine. Ma'aikatar tsaron Amurka ta fanta ce ta sanar da cewa tana yin nazarin aikewa da makaman. Kawai zuwa yanzu dai babu wani bayani na mayar da martani da ya fito daga ƙasar Rasha. wannan matakin na amurka yana zuwa ne dai a lokacin da yakin yake ƙara ƙazanta da jefa mazauna birnin kef cikin tsanani saboda rashin wutar lantarki da ruwan sha daidai wannan lokaci na hunturu ƙungiyar ƙwallon hannu ta matan iran ta samu nasarar shiga gasar cin kofin duniya a wasan ƙarshe da ƙungiyar ta yi wanda ta buga da ƙasar austria a jiya lahadi ta sami nasara da kwallaye 43 yayin da aka shata da kwallaye 15 a mataki na gaba kungiyar kwallon hannun ta iran ta mata za ta kara da ta kasar koriya ta kudu a baya kungiyar ta iran ta samu nasara a kan takwarar da kasar indiya da kwallaye 43 da 35 sai kuma wata nasara akan kungiyar kasar uzbekistan da ci 35 da kuma 32 wannan da shine karo na biyu a tarihin kungiyar kwallon kafa wato kwallon hannu ta matan iran da ta sami shiga cikin gasar cin kofin duniya to karshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na labaran wasanni tare da aminu ibrahim kiyawa labaran wasanni Bismillahir Rahmanir Rahim. Matasa sauran masu shara wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirin mu na labaran wasanni. Wanda cikin sa mai kawo muku labaran wasanni su shafi kashin nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne To ma dalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarai shirin. To ba ta da bata lokaci bari mu karkata akalar shirin namu zuwa kasar Qatar domin jin yadda ake toyawa a gasar kwallon kafa cin kofin duniya ta shekara ta 2022 da muke ciki. Yanzu haka dai ana ya cewa tafiya ta fara nisa a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya inda tuno suka shan suka tsallaka zuwa mataki na gaba bayan sun samu nasara a matakin farko na rukuni rukuni. kasar faransa ita ce kasa ta farko ta tallasa ta tsallaka zuwa zagaye na biyu bayan ta tallasa kasar denmark da ci biyu da ɗaya sai dai tuni aka yi wa jarar da mai masaukin baki wato kasar qatar daga cikin gasar in ta koma yar kallo yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin halin da tawagogin ƙwallon kafa na afirka suke ciki a wannan gasar ƙasar senegal a wasan farko ta sha kashi a hannun netherlands da ci biyu da babu sai kuma ta lalasa ƙasar qatar da ci uku da ɗaya ita kuma ƙasar tunisia ta yi kunnen doki ɗaya ɗaya ne da ƙasar denmark sai kuma laraba mai zuwa an allah ya kai mu ta kara da ƙasar faransa ƙasar morocco ta yi kunnen doki da croatia babu ci kuma ta lallasa kasar belgium da ci biyu da babu sai kuma kasar kamaru inda ta sha kashi a hannun switzerland da ci ɗaya mai ban haushi a kuma a nan za ta buga da kasar sabiya sai kuma kasar ghana inda ta sha kashi a hannun portugal da ci uku da biyu a din nan kuma za ta kece rai da jamhuriyar koriya a yanzu a yanzu dai a rukunin a kasar netherlands ita ce ke da maki hudu a saman tebur sai kuma ecuador a matsayin ta biyu da maki hudu a rukunin b kuwa kasar ingila ce ta daya da maki hudu sai kuma kasar iran ke bi mata a matsayin ta biyu da maki uku sai kuma rukunin c inda kasar poland take a matsayin ta daya da maki hudu sai kuma argentina ya yi mata a matsayin ta biyu da maki uku sai kuma rukunin d inda faransa take da maki shida a saman tebur sai kuma australia da maki uku a matsayin ta uku sai kuma rukunin e inda spain ke da maki hudu inda kasar Japan take da maki uku a matsayin ta biyu, sai kuma rukunin F inda Croatia take a matsayin ta ɗaya da maki hudu, sai kasar Morocco ke yi mata matsayin ta biyu da maki hudu, sai kuma rukunin G inda kasar Brazil ke jagorantar teburin da maki uku, sai Switzerland da maki uku a matsayin ta biyu. A rukunin karshe kuwa to rukunin H, Portugal ita ke a matsayin ta ɗaya da maki uku, sai kuma Korea da maki ɗaya a matsayin ta biyu. To yanzu kuma bari mu karkata zuwa kasar Iran kuma za ku ji cewa hukumar kwallon kafa ta kasar Iran ta yi korafi ga hukumar kwallon kafa duniya FIFA kan cire kalmar sunan Allah a jikin tutar kasar ta a kafar sada zumunta da tawagar Amurka ta yi. Amurka ta cire kalmar ne a sakon da ta sanya kafar sada zumunta ta Twitter, Facebook da kuma Instagram. Kuma ta cire kalmar ne da nuna goyon bayanta ga matan Iran da suke neman 'yanci kan zanga-zangar kyamar gwamnati da suke yi. wanda wato gafa watsa labaran gashin turai suka tunzura tun bayan mutuwar mahisa amini da ta yanke jiki ta fada hannun yan sanda a gobe talata an allah kai mu ne za a buga tsakanin iran da amurka dama suna rukuni ɗaya ne inda tarihi zai mai ta kansa domin kuwa wannan ba shine karin farko da su buga wasa tsakanin su ba a gasar kallon kafacin kofin duniya akan haka na tuntuɓi malam asadi wani mai sha'awar wasanni kuma malami a jami'ar azad da ke nan birnin tehran kuma mai magana da harshen hausa domin jin ra'ayinsa game da wasan da za a buga a gobe talatan allah kai mu tsakanin iran da amurka sai ka da baki ya ce eh, ka sani a eh, amurka da iran gobe talata eh, inshallah wasanni tsakiyar iran da amurka za mu yi za a yi wasa tsakanin iran da amurka wasa na uku kenan haka ne eh wasa na uku da yan nata buga eh tunda ta yi da ingila ta yi da wales yanzu kuma ta yi da amurka amurka eh, eh game da wannan eh, wasanni kocin amurka ya ce wannan sakamakon ya haifar da karawa wadda ake dokin gani tsakanin amurka da iran ranar talata mai zuwa lokacin da duk wadda ta yi nasara tsakanin zata za ta samu shiga zagayen na biyu eh. wannan fafatawar da ake begin gani ta maimaita kanta ne kamar yadda ta kasance a gasar cin kofin duniya ta 1998 eh. inda kasashen biyu masu adawar siyasa suka kara kana iran ta yi nasara da ci da biyu daya eh. a wannan gwasa da suka buga eh wannan haka yake mutum a iran eh, suna jera eh, gani kallo wani wasa wallahi eh, kyakkyawa kyakkyawan wasa mai kayatarwa haka ne to ina tambaya dukan mutumin nigeria inshallah gobe agogon nigeria a gaban talabijin goyon bayan iran a wannan wasani da e, turan mana turan mana a e, hausa tv ra'ayinsu game da wannan wasa inshallah e, ina fatan alheri inshallah to mun gode mala asadi kafin mu ban kwana da kamar asadi masu saurare za su ji ra'ayinka kana ganin kamar kwallon nawa iran za ta zira ma amerika ra'ayina game da wannan ina fatan iran eh, ya lallace eh, ta lallasa amurka kwallo nawa kake so kake fata iran ta ce amurka babu da kyau ya yi kyau <laughs> to Allah ba da sa'a to ma saurare wannan tattauna da kenan da muka yi da Dr. Asadi wani mai sharhi kan harkokin wasanni da kuma harkokin gabas tsakiya wanda yake karantarwa a Jami'ar Azad yanzu kuma mu ya da zango a nahiyar turai da za ku ji cewa hankalin cristiano ronaldo ya karkata tsakanin tafiya newcastle united ko kuma kungiyar al ta saudiya sakamakon raba gari tsakaninsa da manchester united da wannan rabuwar manchester united ta tsaye da kusan fan miliyan goma sha biyar da digo biyar na albashin da za ta biya shi idan ya ci gaba da zama a kungiyar har zuwa karshen bazara kungiyar annasa ta kasar saudiya ta yi wa dan wasan gaba na portugal cristiano ronaldo mai shekara 37 ta yi na ragin shekara uku a farashin da ya kai fan miliyan 186 a cigaba da gasar kwallon kafa ta nahiyar turai kuwa da ake yi a kasar spaniya a gobe talata za a buga tsakanin girano da rio velik sai kuma real basista ke ci da atletico balbao sai kuma real madrid ta kaya da elece yanzu haka dai barcelona ita ce a saman tebur da maki 37 sai real madrid na maki 35 a matsayin ta biyu sai kuma real sociedad da maki 26 a matsayin ta uku to ma saurare laifin daɗi karewa ji masu iya magana ga lokacin da aka da shirin ya kawo jiki zan jalin zamu shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin amma kafin na amma dun waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na ci biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo to www.hausatv1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin na karshe wato kidikidin iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kide jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe kide daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ya gato muku ali wa tsanho ne domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu su gara zama kuma su daɗin shirin. bayram mübarek olsun Aşık yürekler sevince dolsun Bu şanlı bayram mübarek olsun Bayram bize getirip bereketli çalları Yüreklerde cemaat yandırın çıraqları Yürek bağı bezenip güllere çiçeklere Yaşıl yaşıl dualar can verip dileklere Aşık yürekler sevince dolsun Bu şal bayram mübarek olsun Aşık yürekler sevince dolsun Bu şal bayram mübarek olsun meleklere Bu güzel sevgini dünyaya yaydın Ay sevdalı yürek gözlerin aydın Şükreylir Allah'a bütün el oba Bu güzel bayrama miller merhaba Aşık yürekler sevince dolsun Bu şal olsun Aşık yürekler sevince dolsun Bu şanlı bayram mübarek olsun To mun saurari Ali Watanho ne da a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su. A nan zan jalin zamun shirin a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Dili başa çəkin, yayda göz yaşını tökün Sizə bağlı əkin biçin Uca dağlar, uca dağlar Uca dağlar, uca dağlar Siz Tanrının rəhmətisiz Yurdumuzun şökətisiz masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mun yi ni lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh